Fondation Irondel Niger ke kira sashen Hausa studio Kalangu ke magana karfe biyar da minti talatin ga kanun Sandikar ƙasa ta malaman ba da karatu cikin jami'o'in ƙasar Nijar ya soke ya sake tsunduma yajin aiki na wata guda a faɗin ƙasa baki ɗaya muna ɗauke da cikon bayani a cikin shirin. A jiya ne a nan ya mai babban kwamitin sadarwa sai ya buɗe zaman taronsa na watan Fabiyari za ku ji bisa kan wani batu ne taron ya karkata nazarinsa. Huhun jarirai bakwai ni da su ba su girma ba na ba da damar wato rishin lumfasawa sosai wannan matsalar yaunin numfashi na ɗaya daga mahimman dalilan rasuwar jariran za ku ji cikon bayani a cikin rahoton musamman na maraicen yau. masauraro mu da haka talata 25 ga watan fabrairu 2020 gunguma mandantani ke gabatar muku labarun ga kuma yanda suka kasance shugabannin rukunin g sahel sun kasance a nokchot kasar mauritania don halartar babban taron su aji na shida da ke soma yau talata 25 ga watan fabrairu 2020 wannan shugabannin za su mai da hankali ne bisa dubarar girki kan kokowa da lamarin ta'addanci a faɗar wani ƙwararre kan batutuwan yankin sahel ta fuskar tsaro kalamun da kafar rediyo france international rfi ta wallafa da cewa taron nokchat ya waje ba ya girka karfin gwiwa da zai karkata wato dakatar da haɓakar lamarin ta'addanci shimfiɗar barbalin iyakokin uku na mali niger da burkina faso babban birnin ƙasar mauritaniyar haka zalika zai karbi babban taron haɗin gwiwa na yankin sahel ɗaya daga cikin wato rasan masu zuba jari ga jason sahel ɗin. Ƙungiyar snacks ta sake tsunduma yajin aiki a cikin dukkan jami'o'in gwamnati na ƙasar Nijar sandikar ƙasa ta malaman binciken kimiyya na ilimi mai zurfi a yau ne ta soma yajin aikin na tsawon wata ɗaya a faɗin ƙasa baki ɗaya tun somawar wannan takardamar tsakanin malaman da gwamnati yau shekara biyu aji na goma sha tara ke ga da suke tsunduma yajin aiki ga neman wasu haƙuƙuwansu kamar batun zaben jagoran jami'ar daktar wato asumana shina ta wayar tarfo yau da safe ya tuntuɓi na bala a dare babban sakataren kungiyar snec ga kuma fassarar bayaninsa. Taba 'yancin mu a cikin jami'o'i na gwamnatin Nijar shine silar rikicin da ake ciki a hali yanzu. Sannan suna so ne su kai mu da bango su matse. Alhali babban batun shine bude hanyoyin sasantawa a kan sabon gyaran fuska da aka shigar. Da zarar aka gyara wannan matsala to kenan. Sai dai gwamnati ta juya baya ba ta son a tattauna bisa zancen duka da yake ta ɗauki alkawari bisa nazari akan doka dubi da goma sha tara don ganin yadda za a yi gyaran fuska don shi shigar da dukkanin shawarwarin da sinex ta kawo wannan shine da zaran ba a gyara matsala ba wannan rikicin ba zai kare ba a gaida mutari muhammadu da fasara a jiya ne nan ya yame hukumar babban kwamitin sadarwa sai ya yi zaman taronsa na watan fabiyari inda ya karkata nazarinsa bisa sharuɗan ayyukan masu rarraba shafuffukan yanar kumbo da na jonin waya mai bada rahoton sai sai ni ayuba kaka ya kara ma rukayatu abdurrahman cikon bayani zaman taron zai mai da hankali ne akan bita da nazari akan ba da izini ga masu rarraba buke na tauraron dan adam doka sadarwa na radio da talabijin ne ta cilasta sai sai ɗaukar matakin a lokacin baya ba irin wannan doka na neman izini takardar ba da izini ita ce take ƙayyade tsarin yadda za a sayar da buke na tauraron dan adam A wajen zaman taron za mu tattauna mu kuma amince da shawarwarin da aka tsaida. Idan aka amince da tsarin nan gaba masu wannan harkar sai sun shigar da takardun neman izini kamar radiyoyi da talabijin su ajiye a hukumar CSA a ba su izini ko kuma a'a. Euh, Bari mu isa yankin katsinar maraɗi. Ƙungiyar ƙasa ta masu halin zabaya na cikin gundumar wato rangadi a cikin gundumomin gidan rumji ta sawa da dakwaro jihar maradi manufar ita ce wayar da kan al'ummomin bisa ga matsalolin kiwon lafiyar zabayu kamar bullar kuraje ga fatar jiki da matsalar gani da ido shugabar kungiyar khadijatu mumuni tawa muktar hamado cikon bayani Euh, Muna wani aiki tare da Oxfam ta hanyar shirin Voice da zai gudanar da taronin waye kai a cikin jihohi biyu ya mai da maraɗi. Mun zaɓi gari uku, Tesawa, Gidan Rumji da Dakwaro. Wannan fitar yana cikin ayyukan sa ido kan ayyuka. Sai muka ce in mun ɗau jihar maraɗi cikin wannan aikin zai kawo ci gaba. Zai ba wa biron damar shiryawa don ayyukan waye kai kan zabiya zuwa ga al'umma. al'umma zuwa ga su da kansu masu ɗauke da zabiya bisa kan incin su ya samu karbuwa. Misali in an ɗauki matsalar kiwon lafiya kamar cutar fata, cutar ido, abubuwa ne da suka shafi cutar zabiya wanda kuma ba a ɗaukan su Akwai kuma matsalar bangaren ilimi na yaro da ke ɗauke da zabiya. Daga katsinar maraɗi bari mu isa yankin bakin kogin Isa a cikin wasu garuruwa na jihar Tilaberi. ɗaukar marasa lafiya a kai su likita na da matsala tunda aka aza matakan hani na zirga-zirgar motuna a dalilin rashin kwanciyar hankali a cewar shugaban asibitin sai ta jambala ganin motar ɗaukar marasa lafiya ta lalace bisa tarko jakai wani bi mahara hara kafa ake kawo marasa lafiya duk lokacin da motar babban asibitin bata iya tasowa ga dai bayanin da alhaji karimu ngwaila Yama za Abdulaziz Asumi. yankin mu muna da ƙauyuka 22 da muke kula da su. Domin kawo mara lafiya yanzu jama'a suna zawa ne a tarko ko kuma a ƙafa, inda a baya suna zuwa ne da motuna abin yana da sauƙi. Amma yanzu jama'a suna shan wahalhalu saboda zuwa a ƙasa. Sai motar ɗaukar mara lafiya da muke da ita, ita ma ta lalace. Da yake motar ta lalace, muna kiran motar ɗaukar mara lafiya ne daga Tilaberi su zo su ɗauki mara lafiya. lafiya. Sai dai wani karo muna cin karo da matsaloli wajen samun su wanda sai mun nemi motocin da ke cikin gari don su kai muna mara lafiya asibiti. Idan mara lafiya yana cikin mawayacin hali muka yi masa abin da ya dace don mara lafiyan ya dan samu sauki. Bari mu koma yankin babban birnin kasuwancin Nijar a tasawa cikin jihar Maradi, kashe-kashen aure da kashe-kashen kuɗi ba lissahi a yayin sabgogin suna ko aure sun zama gama gari. A dalilin haka ne wani rukunin mata ya kimtsa kansa cikin wata kungiya domin kokowa da wa'annan sabbin tabi'o'in. Wakilinmu Saidu Sanke ya ma shugabar wannan ƙungiyar tambaya Rakiya Salu sai ta ce. Gurinmu shi ne kokowa da mutuwa a wuri ya yi yawa tasawa. Da kokowa da albizaranci a abinci, sauran arme, sauran aihuwa, har wurin rasuwa abin gidan juju kadai. A shekara dubu biyu da goma sha shida, mutuwa arme ya fito arba'in da ɗaya. Ta hina sake ki ba armen ki, na miki saki uku, mutuwa arme tamanin da tara. Shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai, na baki takarda dindindin ɗari da hamsin da bakwai. Ta ba armen ki, na sake ki arba'in da biyar. Dubu biyu da goma sha takwas, sake arme saba'in da ɗaya. Ta hina sake ki ba armen ki gomiya tara da biyar dubu biyu da goma sha tara sakin arme tamanin da takwas a shekarar gar ta kama an samu sakin arme goma sha ɗaya wanga gaɗan ta ba na armenki har da ma ban kashi goma sha biyar ciwo kan shi sai mun shiga mun waye mutane kai kuma za ku san darajar ya mace amma ke ma ya mace ki ɗora kiyaye abin da zai ja miki matsala. bari mu leka fannin adabi 'Yan kasar Nijar ba sa son karanta littattafan da aka rawaita da halsunan kasa wannan shine wato fahimtar lura da ga shigo ya yi tun shekara 2006 wannan gidan buga littattafai ke ta wallafa littattafai masu rawaitar harsunan ƙasa domin haɓaka koyon harsunan duk da haka a cewar daraktan al'umma bata mai da hankali gare su ga abin da malam abdu boko ya faɗa wa Nafisa Adamu Sirfo. Lokacin da aka kirkiri gidan buga littattafan mun fitar da littattafai a cikin harsunan mu na gida guda biyar musamman Hausa, Zabarmanci, Fulatanci, Kanuri da kuma tamashak Harsuna biyar ne da aka fi magana da su kuma ake koyar da su a cikin makarantun boko. Sannan akwai wasu littattafai da muka wallafa da gurmanci da tubanci sannan muna ta ƙoƙarin saka sauran harsuna musamman a fuskar koyarwa muna son taimakawa yara da tsofi da suke son koyon karatu da rubutawa mun wallafa littattafai da dama a harsunan gida sai dai da yake da harsunan gida ne ba a samu da yawan jama'a da suke karantawa kuma idan muka ajiye a cikin ofisoshi ya kamata a samu masaya makaranta wannan ya rage muna akwai sauran aiki yanzu kuma bari mu yi tattaki yankin zarmakwai kungiyar tsereren baskur ta jihar doso ranar lahadi da ta shuɗe ta shiryar da gasar tsereren keke a garin dogon dutse 'yan wato sukuwa 20 da suka fito daga gundumomi uku na jihar suka halarci kwamɓalar shugaban kungiyar muhammadu ambarka ya nuna farin cikinsa ya yi kuma kira ga masu hannu da shuni. Gaskiya na yi matukar gamsuwa a cikin gundumomi takwas na jihar Doso an samu gundumomi uku da suka halarci kwambalar. Saura idan ba su zo ba to watakila saboda rashin hali ne na laulawa na tsero irin na zamani. Alhali idan ana so a yi tsero laulawa ta zamani to dole sai an tanadi to dole sai an tanadi ingantaccen laulawa. Amma duka da haka ina jinjina musu kuma su ci gaba da kokari da yarda Allah za mu ci nasara. Wannan matasan suna muna buƙatar tallafi muna kira ga masu niyyar taimakawa ko su kasance a nan duci kuma ina suke su dafa waɗannan matasa muna da shahararru 'yan wasa sai dai tallafi ne ba su samu idan suka samu tallafi to za su yi abin da ya fi haka mu fatan mu ma shine mu ci kofi na ƙasa studio kalangu ku saurari shirye-shiryen studio kalangu an mai tare da radio alternative a kan lamba 99.4 zango fm da radio scoot a kan lamba 99.9 zango fm da kuma radio challenge a kan lamba 96.9 FM. Labarun da rahotannin na zo muku ne daga nan anguwar kwara Kano Studio Kalangu babban birnin Yame yanzu kuma ga rahoton na musamman. Yaran da ake haifuwa ba cikin sun kosa ba ana ɗaukar su tamkar wato bakwaini inda wato a wani lokaci sukan samu wasu matsaloli bayan a su a wata shidda Rahilatu Sumana ta firanta da Dr. Umaru Zaratu jami'ar wannan fanni ɗauke da bayani. Ɗaukar nauyin bakwanni sun bambanta ga jariran da aka haifa a watanni shida da rabi zuwa bakwai yana iya zama wata ɗaya cikin na'urar adanar jarirai. Jaririn da aka haifa a watanni takwas da rabi yana iya zama sati ɗaya ko sati biyu tunda ya hi wancan girma. Tsawon zama likita ya danganta da hawar matsalar da jaririn ke da shi. A wajen da kuke kula da su, shin kuna dandamalin fisaha? na kula da lafiyar jikinsu akwai isasshen wuri. Parle de plateau Magana kan dandamalin fasaha da ɗan wuya amma da abun hannun da gare mu tunda mun san abubuwan da ke haddasa mutuwar jarirai kenan muna ƙoƙarin rage shi a likitar jarirai muna da wuraren ɗumama da ke ɗumamar jarirai muna da na'urar adanar jariri daga mun ƙara duba lafiyar jikinsu sai mu sa su cikin na'urar adanar da jarirai kuma matsalar bakwanni banda jin sanyi karamcin sukari wasu cututtuka akwai matsalar lumfashi shine ma ke kashe su don mene jarirai ke fuskantar matsalar lumfashi karamcin fufu gare su kuma akwai wasu magunoni da ake su. wanda anan ba mu da shi kenan sai an sa su ga oxygen wasu yana magani wasu kuma bai magani amma abin da ya shafi jin sanyi wasu cututtuka karamcin sukari muna ciwo kansu tunda abubuwan yi ba su da wuyar ceto rai arrive a le Shin maganin da kuke magana a kai ana iya samun su a gidan chemist don waɗanda suke so su saya? No, vraiment ça. A'a, gaskiya ba a samun su a kemis ke a ƙasar Nijar ma ba a samun su. Yana da tsada. Wata dabara ce da ke taimakawa fufun jarirai da ba su da wannan dabara don an haife su ba su kai haihuwa ba. Sa musu ita ake cikin fufu don su samu su lumfasa. Ba mu da shi nan. Ina tsammani ko a Afirka, amma na san a tunisia suna da shi takan yi wa a maroko amma a afirka ta bakin mutum ban ni tsammani sauraro duka duka abin da ya sawaka kenan a madadin dukkan ma'aikata yan uwa da ke nan birnin yame da kuma wakilanmu da ke cikin sassan yankin ƙasa daban-daban ni kudan badan da arlit malamin mungun ke muku sallama a ci gaba da sauraron shirye-shiryen studio kalangu mu futa lafiya.